duk da kwarmato da kwarorotan da ma'aikata suka dinga yi lokacin da gwamnatin jihar kaduna ta tantance su kafin ba su albashi a watan da ya gabata gwamnan jihar kaduna malam nasu irfa'i ya kara tabbatarwa da ma'aikatan cewa a wannan watan na yuli ma sai an tantance su kafin su karɓi albashin nasu Malam Nasur ‘yan rufa'in da ke jawabi a wurin wani taron jin ra'ayoyin al'umma da aka shirya a zariyan shiya ta ɗayan jihar Kaduna, ya yi bayanin irin kuɗin da gwamnati ta gano ma'aikatan boge na waskiya da su duk watan duniya a jihar ta Kaduna. An yi bincike na farko naira miliyan ɗari da ishirin da ake sacewa wannan wata da ya wuce muka hana satan. Amma ba a gama ba domin har yanzu mun sani muna da masaniya domin mutane suna aiko mana a wuri kaza wane da wane da wane ba ma'aikata bane amma ana karba albashin wane ya mutu amma har yanzu ana karba albashin shi akwai likitoci guda biyu a wani asibiti a nan jihar Kaduna wanda suna aiki a Abuja kuma suna karɓar albashi a Kaduna. To duk wayannan abubuwa muna da masaniyansu saboda haka mun sake duba tsarin da aka yi na watan da ya wuce. Za mu gyara shi za a sake yi wannan watan. Kuma yanzu in za a sake yi ba wai kawai za ka zo bane da takaddunka na aiki za mu fito da sabon tsari wanda akwai ɗan sanda da ankwa yana jiran ka idan ka zo aka gane karya kake sai a sa maka ankwa a kai ka inda ya kamata ka je kuma in kun ɗauka kuna da wallahi tallahi mun fi ku kuma za mu kama ku. Game da maganar ba da wa'adi ga wasu gidaje da ya ce an yi a filayen makarantu a birnin zazzau kuwa Malam Nasiru Rufa'i ya ce ba gudu ba ja da baya idan Allah ya kai mu Laraba wannan makon gwamnati za ta fara ruguje gidajen da aka gina ba bisa ka'ida ba. Mun je Alhuda-Huda College mun ga yadda wasu marasa imani marasa tunani ga hostel ɗin yara ga gidansu. To wallahi sai mun tada gidan. Ko mutum wane ne ko me ya taka da ko me kake taka ko me kake daura in ka shiga makarantun mu kai gida wallahi sai mun rushe shi mun je alhuda college mun gani ranar laraba wa'adin su zai cika bayan laraba duk abin da ya same wanda ya zauna a ciki shi ya ja kansa to sai dai fa ɗaya daga cikin mahalarta wannan taro ya zo da wani uzuri game da yunkurin ruguje gidajen da gwamna Nasir Rufai ke ya yi a ka'idan musulunci wanda ya kwaci fili ya sayar ma wani shi zai biya mai filin nan shi ko mai filin nan a rusa an yi irin wannan a jihar Niger kasuwa da aka tayar wasu sun haukace waɗansu sun rasa yadda za su yi kuma har yanzu filin ba a yi komai da shi ba to muna roƙo bisa ga adalci irin naka a tausaya wajibi ne a karɓa amma a tausaya a duba a ga yadda za a basu wanda mutum in an rusa zai je ya samu wani wuri inda zai koma. Jim kaɗan bayan miƙa wannan ƙorafi ko roƙo ne ma Malam Nasiru Rufa'in ya ce. In aka bi doka, aka ga cewa bin doka zai kawo halhalu da yawa shine sai a yi rangwame. Amma rangwame aka yi maka ba wai kana da haƙƙi ba ne. Ina fata Malam ya fahimta amma kamar da ne alkawari za mu duba wannan sosai kuma wallahi za mu yi haka tsakani da Allah. Shi dai wannan taro na jin ra'ayoyin al'umma a jihar Kaduna ya fara ne a shiya ta biyun jihar Kaduna kafin gangarawa shiya ta ɗayan da gwamnatin ta ce za ma ta leƙa shiya ta ukun jihar Kaduna a watan gobe. kana a cewar ofishin mai baiwa gwamnan jihar kaduna shawara kan harkokin siyasa malam Sani za a ci gaba da yin wannan taro kowane watan duniya daga nan har gwamnatin ta ƙare isa laudi kara murar amurka daga kaduna a Najeriya. Inda albashin shi bai hutu ba, ni laka mai kuranga ya yanke wayar wutana mai karɓar haya ya zo. Wata na shidda ban biya ba, an babu kuɗi kabar gidana, ɗan garuwanmu mai ruwa. ma bar kawo ruwa murhu bai gadan tukunya kuma yara bakari na sahe ne sabu kwambarin gidana mai tebur yana ta kallo da garin rogo ban biya ba kuma labi bello ban biya ba ba a biyan ma'aikata babu biyan ma'aikaci ba a biya ma'aikata ba an ki biyan ma'aikaci